Hindi maganda. thank you bum ɗin ta shigo mana mu je mu je mu koma medium star ka gane sake fito wannan ta dan ya ko ka kashe ko ka dan wuce da stair na so stair dan Allah ka matsa da ilu nawa ne nawa ne da kuma muna ne ba kina tsaye bane ke yawwa rana rana rana tunan ne tunan ne Allah ya sa ya sa eh ga na kashe ka sa sound kaga ruwan kaga ruwan muke so sai ya mai magana amma na za a an ta mai ruwa bai magana ba zai biya kake juye duka kar ta juye duka ruwan na da yawa ai dauka ki koma koma to ka dawo nan nan ka dawo nan din da inda kake da kana kana shiga sharu yana ci Tawa muje muje muje boom. nake jira ka sa an gama target dina to da Allah jika golin daga zaman kaɗan nan to silent action ya ya kai kwatanta yi kocin ka da da jikin bidiyon din shi kadai shi kadai eh, shi kadai hoto hoto eh? ba a musu hoton tukunna dan yi kamar zaki zuwa mai ai hoton kai ki dan ko kasa da tukunna matsa ba za ku yi losing din inda muke kyau dan Allah mazaje za mu continue ta haka za a lose garin mu neman hoto za wallahi za a lose din kwatu ba za ka jikin bidiyo ma daga abin daga daga to kuma ki zuba dan dinga zuba kadan Ya yawa to yayi to same shi shi kadai sai tana zuwa mishi eh zo ki tsaya a wajen ki mana a zaki ci mai ne single to to mu je action ina zuwa kai na ce kake juya rika elmina video mana ah, behind the scene ne yaki ya ka jira ran nan kawon ba kan ka idan na ce kake juya duka kirage ina so ne mu bude sai ta kare shi Thank you. muje je ɗauka kawai yanzu ka ɗauki wani nan ne ɗebo da yawa kaɗan ba za ki ɗibo tashi ku matsa kaga kima kake shama zaje wai ne ya wato da position ɗinki wanda kika zuba mai ɗazu za ka iya sawa mana Yalla wani tura mana kokon nan. Kokon nan na ciki.

rolling sound rolling to mu je mana action duka ya shiga mun da sanda yana can wai ka manya wai za ka gaya mana wai yana gaya maka shi ne zai maka magana ko mu ne za mu za maka magana wai darakta ne zai gaya maka ko su ne za su dinga gaya mana ga waje wai dalla suna zo zaune su wai wai muna ta wahalar mu wai sai yanzu ku zo suna bata mana aiki kuma da Allah